To jama'a assalamu alaikum. mu da sake kasancewa da ku a tashar Faruk Baba TV. Tasha ɗaya tamkar da dubu, kuma tasha ce wacce take kawo muku ingantattun karatuttukan malaman sunna. Don haka, domin samun ingantattun shirye-shiryenmu, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Mun gode. Saudi Arabia ta bani aiki za a ɗauke ni a matsayin injiniya a sani a telecommunication company ɗinsu gwamnan makka sai na cewa wanda ya kai ni muka fito na ce kai ce e ba inda zan zauna sai najeriya ice a ah. ya ce mu fa nan ƙasar mu in sarki ya ce kawai dole ka bi na ce a'a ba zan yi ba ya ce to ka san shawarar da zan baka ya ce a to kada in sake ganin ka sai in koma in ce ni wallahi ban sake ganin ka amma ni in koma in ce ka ce a? A ya ce mu ba a yin haka anan wallahi gwamnan makka polytechnic ce aka je za a yaye dalibai a makka aka kira ni aka ce yanzu yi jawabi da larabci na je na jawabi da larabci wani inda zai yi da turanci bai zo ba aka ce min ga takardar shi karanta sai na karanta ka ji dalili wakilin gwamnan makka sai ya kira ne ce ah, yadda kake jin larabci haka kake jin turanci ce ka yi makaranta america ne ce ah, a nigeria ne sai koma gefe guda sai buga gwamnan da watan azumi